الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور waɗannan da aka yi wa alkawarin nasara su ne waɗanda idan mun ba su mulki a bayan ƙasa ta hanyar nasara a kan abokan gabarsu sai su tsayar da sallah bisa siffa mafi cika su bayar da zakkar dukiyoyinsu su yi umarni da abin da shari'a ta yi umarni da shi su hana abin da ta yi hari a kai kuma ga Allah shi kaɗai makomar lamurra take wajen bayar da lada da yin uku